na Allah gare ku aya wala ta tamassuha su'in kada ku shafe ta da wani cuta malam imamul bagawi nam wala ta tamassuha su'in ai bi mana la tusibuha bi ukrin kada ku yi wasa ku taba ta da wani cuta fa ya kuma azabun qarib in ku yi haka azaba na jiran ina jin jiya na muku bayani ni da ku duka mun tattauna muka ce wato ka'idan zuwan azaban shine taba taguwa ana ana imma taguwan automatically azaba ya ne ya sauko ba wani abin da ake jira kuma wala tamassuha bisu'in fa ya'khudhukum azabun qarib sai Allah ce fa aqarun naqa fa aqarun naqa shi sa yau mu tashi kan fa aqarun don akwai bayanai wurin nan ko ko fa ne fa aqaruha akwai fa aqarun nan ga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 فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمنا نجينا صالحا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز ما أنا عمر ويسوى سجيبا شيسا فعقروا الناقة نعم فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام نعم ذلك وعد غير مكتوب فلما جاء أمرنا نجد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 فقال تمتعوا في داركم فعقروها فقال تمتعوا اي بمعنى تند سن سوكي تاغوا تمتعوا عذابا كده كما كما to nan ga kuma sai Allah ya ce fa aqaru naqata sai ce me wa atau an amri rabbihim wa qalu ya salih utina bima ta'iduna in kunta min al mursalin sai Allah ya ce fa akhadhatuhum duk lokacin da ka ga Allah ya kawo fa aqaru to azaban ke biyowa baya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 wanda suka kashe wanda za su kashe taguwan fasikai kaga in ka lura yaran ma mai fasikai mata fasikai dattawan fasikai Allah ce da manzo Allah haka nake yi shi sa wannan duk baki daya wato kalma ya tabbata kansu kenan bayan da suka yi haka suka kare suka je wurin annabi salih suka ce ya salih itina mata iduna in kunta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 yanzu ana bayanin mutanen banza ana bayanin mushirkai ana bayyana akidan dariƙa shi yana damun ka kai ma kana kana ciki kana ciki domin bayani da ake yin nan ana faman bayani ne a kwato hakkin Allah da suka ba shi hannunsu su. kai kana cewa ana maganin shi yana damun to duk abin da zai cika da su ya cika da kai shi san Allah ciyan baki daya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 kai dabbobi da ake ce ma annabi ruhu ba mu yadda dabbobi na ciki suna ciki amma da yake dabbobin na karkashin mushirkan shi aka gama dabbobin da mushirkan duka ka tafi da su ina gaya maka ne abin da nake sun ku gane ne cikin karatun ka ne in eh, ana mugun aiki musamman ana shirka ana bid'a shi kana gefe kana gyare-gyare billahi azim duk bala'in da zai cika da su duniya da lahira kana ciki ku yi hankali wallahi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 in suna yabon babanka na karya su ce babanka damusa she ka cire tansili ka mika mai ko babanka babanka ko kurege bai zama ina son ku gane mun zauna nan aikin da muke yi aikin da muke wallahi ba hatta ma nan ga akwai malamin da wani bima za ka yi wani karatu kaɗan sheka wani kira shi ka dan yaba shi kamar addu'a kaza kaza kaga yana nan sheka ka shi ya kwanta ya ji daɗi ko ne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 wai an ce niyan nan ai kaza niyan nan la haula wala quwwata illa billah shi nake ga muku duba ku bar mu sai kida ba lokaci fa wallahi ba ku da lokaci fa wallahi ba ku da lokaci fa an ya sauranka kwana biyu an ya ka sauranka sati daya an ya sauranka shekara guda in ka bi wanga shegantaka kai da na sani ranar mutuwarka ba lokaci wallahi ba lokaci wallahi ba lokaci kai da na ce kwana dai ya yawa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 sai ubangiji Allah ce fa'akarun naka sai ce fakala tamatta'u sai shi wannan annabi sala ya ce tamatta'u fi darikum thalathata ayyam su suka zo suka ce mai salu mun kashe muna jiran azaba inda kai mun zo ne muna jiran azaba shi ce to shi kin da je confirm lalle sun kashe sai ce tamatta'u fi darikum thalathata ayyam sai ce mai.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 ghaira maktub sai mai Allah ce falamma jaa amruna Allahu akbar na'am Allahu akbar na'am karanta muna malam malam Musa falamma falamma jaa amruna Allah ce falamma jaa amruna a lokacin da al'amarin mu yazo bi ma'ana jaa azabuna jaa iqabuna ai sun yi nasu na yi hankuri da su na yi hankuri da su bari ga muku ba gabanin na Allah ya zo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 an jima sosai na annabi nuhu sun yi 950 years amma lamma ja a amruna me faru fa fatahna abwaab as-samaa bima'in munhamir wa fajjarna arda uyunan faltaqa al-ma ala amrin qad qudir an saba ma Allah 950 years ido ki 1 minute ya halaka da su kai baka tsoron wanga mai halitta shi sa nake ga ku ba lokaci fa wallahi ba lokaci ahlus sunna ba lokaci kuma samari zan ga muku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 suna yawo shaga mutum yana ji kamar wani fever fever kamar bai jin daɗin jikin shaka Tausayin sai ga wani ya tambaye don wani sha'awa ah, ne ya naga idon ka ya yi yalo shai ta aka mana ka yi ka ga kowa a ah, yalo yalo eh, yalo yalo wata ranar alhamis kenan da gari ya waye ranar juma'a da sassafe suna tashi shai idon ya juya ya yi jazir kamar da malam sani ya yi jazir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 يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين سألت فأخذتهم الرجفة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة دجئنا دون إلى دون سكي سكفتا يلو يلو يقوم جاجا يفتا جاجا يقوم بكي بكي sai ubangiji Allah ya girgiza su shi aiko su girgizar kasa irin na takin ga shaga shi ya yanzu kana jin gaggagagagaga ya girgiza su ya motsa su ya motsa su ya motsa su sosai to da ya motsa su Allah bai kashe su ba ya firgitattar da su ne wannan bayan da ya firgitar da su ya kare akwai wata cikin su da ta ga wannan azaban zuwa she ita Allah ya bata dama ta kwashe kayanta da komi da komi ta sheka da gudu Allah ya bar ta fita ita ta fita eh ta fita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 wa tafsir yaqul Allah ya ce wayannan mutanen nan falamma jaa amruna najayna salihan wallazina amanu ko ma'ahu to ubangiji Allah na bamu labari yace fa akarun naka fa asba'u fi fa asba'u nadimin fa aghadhatu eh fi darihim jathimin eh amma akwai ko ba akwai fa fa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 jathibin kowanne ya fadi kan huskar shi haka haka suke kokwanci haka suke kokwanci shi sa Allah ce jathibin haka suke kokwanci duka suna kokwanci suna kokwanci suna kokwanci duka sun mutu annabi su ya fita ita wannan bauya Allah nan da nace muku ta samu ta sere da ta sheka da gudu ta kai sai ta je wani unguwa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 taguwar ta mutu su masu mutu Allahu akbar kai annabi sala ya shiga cikin damuwa she ya komo da ya aka yi azaba aka kare shi annabi sala an ce ya zo ya duba su ya ce musu fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين yace na muku magana na muku magana da muku nasiha na ce muku ku bi Allah kuka kiya kuka ce a kawo taguwa taguwan ta zo na ce la ta masuha bisu'in fa kuma azabun karim kuka kici kuka biyo ni kuka ce kuma kun kashe ta fa atina mata iduna. in kunta minal mursalin na ce ta tamatta'u ban gaya muku ba ba su kwakwanci ga tambaya nan ga sun mutu ai kawo su mutu maganan suna ji a ah, duk wanda Allah ya musu azaba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 Allah ce dukkan rahmamu ne kai ma manzo Allah kai da al'umman ka baki da na sa ku aljanna ba aikin ku bane ni rahmana ne na sa manzo Allah ce lan yadkhul lan lan yadkhul ahadukum ba da yanku da dai shiga gidan aljanna bi amali da aikin sa sabai suka ce hatta anta ya rasulullah hadda kai manzo Allah yace hatta ni suka ce ya za yace illa an yatagammadani Allahu bi rahmatihi shi Allah ya lulube ni da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 a gama da kai da matanka da sarkuwanka da diyan matanka da matan da matan danka da wane ne duka a wulakanta taku lokaci guda a kashe ku lokaci an wulakanta ko ba lokanta taku? an wulakanta an kashe kowa suna kwakwance Allah ta ni na musu na wulakanci na wa min khizi yawmi id na'am inna rabbaka huwal qawiyyul aziz lalle Allah ya gagara ce inna rabbaka lalle ubangijinka huwal qawi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 yayi ragaraga da su kamar da muka yi bayani na jathimina a halka da sawan ya shige su yayi ragaraga da su shi Allah ya kikifa su kan kirjin su haka ya kikifa su malam ga sunan su suna kwance shi Allah ya ce me ka'allam yuqimu wa yakunu fiha Allah ce da na kakashe su shi aka yi kamar ba a taba yin su ba wanda ya yi rayuwa 1000 500 600 years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 ba su da masoya kamar mu da muke biya musu gaskiya kishi kishi Allah ya Musa muka kamar tambaye Allah ne Allah to abin da ka ga yadda ka tozarta su ka musu ga me ya faru sha Allah ya ce ala ala inna thamuda kafaru rabbahum Allah ce samuda thamuda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 ala bu'udan li thamud Allah ce Allah tsire musu hallaka ya tabbata gare su lafiya Allah ce na manta da su a cigaba da tafiya kuma domin garjan ku kusan ba a bar wani ma ba a bar wani bayan su ma balle gaje su ai anya baba ya mutu yaro gaje shi ba an gama da wanda duba wani ban makurum ku da kyau ba wani duba da shi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 ما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم نعم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط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 يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما